Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa Kamar yadda wasu daga cikin ba sauraron suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku hira da wakilin Mustapha Nasiru Batsari yayi da kwamishinan ma'aikatar kula da harkar makiyaya da makiyayensu, ragage da wuraren kiwo a jihar Neja, Umar Ahmed Sanda, wanda ya fara yin ƙarin bayani kan irin dabaru da za su yi wajen farfaɗo da sha'anin kiwo a tsakanin Fulani a jihar. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin mustapha ya fara da tambayarsa kamar haka to amma rabu batun kula da lafiyar sufa akwai wani tsari da kuka ɗauka na duba lafiyar dabbobin nan eh shekara sama da ashirin da suka wuce ina tabbatar maka ba a yi rigakafin dabbobi ba amma bana an yi wasu wurare daban-daban sai inda aka ji tsoron zuwa don rashin tsaro amma an fara rigakafi yanzu kuma za mu tabbatar da cewa za a rinka rigakafin na a sau biyu a shekara a lokacin kaka lokacin da suke fita daga bashekari da lokacin bazala lokacin da suke dawowa sannan wa'ina irin cututtuka ke damun su da ya kamata a yi masu rigakafi duka za mu zauna da likitoci da masana da kuma gwamnati mu tabbatar da cewa ana masu wa'annan rigakafin da ya kamata sannan za mu dawo da jangali a jihar Niger tun mu bambanta mu na ƙasa da kuma masu zuwa kiwo da wasu jihohi. Yawa kayan magana jangalin nan dama shine zan maka tambaya a kai. Ah, ya za ku ɗauko tsarin jangalin? jangali yana da takarda a rubuce wanda shi mai girma eh, Nufi, shi ne ciyaman na wannan kwamitin mai girma sarkin kagaran memba ne da wasu jama'o'i da suke kai mm. to takardar nan a yi maganan cewa a kawo ta a majalisar tsare-tsaren gwamnati a duba ta in akwai gyara a yi sannan kuma a sa ta a doka a tabbatar an ci gaba da karban jangali. Mm. don wannan jangalin ba wani abu face zai ba mutanen mu cewa lallai mun san su kuma mun san inda suke shekara sannan mun bambanta su su da irin yan bakin haure da suke shigo muna suna muna barna. To, kasan Niger din nan akwai gandun dajin nan na kamfanin bobi wanda bayanai sun nuna da yana da hekta kusan dubu talatin da wani abu. Ah, mm. kuma kusan duk Fulani ne zaune a ciki amma yanzu kusan kashi hamsin babu su na Fulanin nan. Wani tsari za ka bi don farfado da shi wannan gandun daji ganin yadda yake da tasiri kuma gwamnatin da ta wuce ma ta kashe makudan kudade a wannan guri. Eto eh to abun da muka gane shine dai akwai rashin jituwa da kuma rashin gamsuwa na wasu 'yan ƙasa da suke nunawa a wannan gandun dajin wanda ya kamata mu ci gaba da wayar da kawunan su su fahimci cewa wannan gandun dajin ba an ce wai na bafulatani ba a'a na makiyaya ne shi kuma kiwo sana'a ne kiwo yana duk ƙasan da ta ci gaba a duniya da kiwo ta ci gaba duk inda ba dabbobi a ƙasashen duniyan nan zaka ga akwai rauni a ciki don abu ne da ke da muhimmanci sosai to su fahimci cewa ba wai an ƙayyade cewa dole bafulatani kawai zai zo ya kiwo wurin ba duk wani wanda ke da dabba zai iya kawo dabbobinsa sannan ya taking advantage na wannan grazing reserve ba wai za su ɗauka kawai an kwace filayen su ne za a ba mu fulani ba a'a ba an kwace bane kaya ne na gwamnati in ma ka zo kana zaune a wurin akwai a wani abu da za ka rinka biya don ka tabbatar da cewa wurin ba naka bane na gwamnati ne to akwai rashin fahimtar wannan zamu ci gaba da fahimtar da su zamu je mu zauna da sarakunan kasan da wasu abun ya shafa don mu tattauna da su mu fahimci juna sannan su fahimci fiye fahimtar da suke ma wannan gandun daji don a cikin yara yara a cikin bannan da ake yi a ciki su ba su fahimci cewa suna ma ƙasa banna ba ne sun ɗauka suna ma fulatani banna ne hmm. duk abin da dubban kuɗaɗen da aka kashe a wannan gandun dajin wasu suna shiga suna zuwa suna kone wa'annan kayayyakin wasu banna daban-daban wanda ke bai da kyau ya saba ma dokan ƙasa kuma hasara ne suke sama ƙasa gaba daya. To daga karshe kwamishina wani albishiri da ma tabbaci su fulani musamman makiyaya za su gani albarkacin ita wannan ma'aikata sabuwa abin da za su gani dai insha Allah ne za mu tabbatar da cewa sun samu ingantaccen rayuwa fiye da yadda suke da za mu kula da makarantunsu za mu kula da harakan more rayuwa kamar ruwan sha da asibitocinsu ina tabbatar maka da cewa shekara takwas zuwa yanzu ko goma da suka wuce za ka gaba inda aka je rugar hilani guda ɗaya aka samu su bohol ko asibiti don ba wanda ke kulawa da su hmm. amma yanzu gaba ɗaya hankalin gwamnati na dawowa a kansu an lura cewa akwai kurakuran da ake yi da kuma yadda su da ake yi saboda haka wannan gwamnatin ina tabbatar maka da cewa ta mai da hankali zuwa wurin su kuma za su amfana yanzu mai girma gwamnan jihar Niger ya ce a dauke su aiki wanda ba a taba yi ba a tarihin Najeriya daga nan zuwa watanni kaɗan za ka ga 'ya'yansu cikin ma'aikatun gwamnati daban-daban sannan kuma za mu duba wani wuri ne ya kamata gwamnati tallafa wurin ba da scholarship a kansu don su je su koyi harkan kiwon zamanin nan kiwon dabbobin nan na zamani don su zo su koyar da iyayensu su koyar da 'yan uwansu duka wa'annan abubuwan za mu duba su ina ne suke neman asibiti muna nan muna dubawa inda ya kamata a sa masu asibitin lafiya da sauran asibitin dabbobinsu duka muna kallon abubuwan ina tabbatar maka da cewa za su amfana. Na'am to kenan honorable korafin da bangaren makiyaya suka daɗe suna yi cewa jihar Neja an shawo kan wannan matsala kenan? Insha Allah suna cikin suna da ma'aikata ai suna cikin kasafin kuɗi. mai kyau ma duk inda ya kamata a kama a sa kasafin kuɗi ana kai yanzu shi ma muke kai muna yi don mu tabbatar da cewa an sa su a duk bangarorin da ya kamata don su amfana. Masu sauraro a nan za dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin kwamishinan ma'aikatar kula da harkar makiyaya da makiyayinsa a jihar Neja Umar Ahmed Sanda da kuma wakilin ma'aneja Mustapha Nasiru Batsari. sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Mu kama noma ya